وصحبه وتابعي من واله أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد أولاً خاتمة تكا وانا لتابي دكارشنشي بيت ندري دشدة ديدي الإمام الزلزلية و وقد تقضى نظمي حقيقة وكا تادني تازو كرشي al-muqaddima wadda na sami suna al-muqaddimatul jazariya yace taqdima kuma wannan dan wani abu ne da na gabatar ya qari'il qur'ani ga makarancin alqur'ani mai girma ni da gare ni wato wata kyauta ce wadda na ba makarancin alqur'ani mai girma domin ya guziri da ita ya zama ya rabauta da karatun alqur'ani mai girma da kyau ya samu ladarsa nan da ya ce da ƙari alquran ta yi ka dauke shi ka ce makaranci Alƙur'ani? ko ka ce makaranta Alƙur'ani? sai ya zama ƙari ina ne an ka cire nunin saboda ya idafa qari ko yana ɗauka mufradi ko jam'i duwar ka ɗauka zai ma'ana walhamdulillahi laha khitamu walhamdulillahi sannan godiya ga Allah subhanahu wata'ala khitamul laha shine wato marhin ita waƙar shi ne ake cika waƙa da shi a ruhe ta an ruhe waƙa ne da alhamdulahi sun masalatu wassalamu sannan tsira da amincin Allah su tabbata ba'adu bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala waƙar Imam Zari na ta kare da 107 nan waƙar ta kare sosai kawai yace tsira da amincin Allah su tabbata ba'adu bayan cewa alhamdulahi to tsira da amincin Allah su tabbata sai shi to shi ne wato malamai sai suka cika mai waƙar alan nabi al-mustafa akan annabi sallallahu alaihi wasallama al-mustafa zababbe wa alihi da alayensa wa sahabi da kuma sahabbansa wa tabi'i min wali da waɗanda suka bi shi sau da ƙafa duk inda ya aza ta yi nan suka aza abyatuha qafun wa zayun fil adad baitotan ita wannan waka da nayi ta al-muqaddimat al-zariya yace qafun wa zayun baitin ta qafun dari ne wa zayun da bakwai dari ne da bakwai qafun dari zayun bakwai fil adad a wajen yawa man yuhsinu tajwida yadhfar bir rashad duk wanda ya kyautata tajwidi a wajen karatun alkur'ani mai girma to zai rabauta da shari'a Allah subhanahu ta'ala. nan da yake cewa qafun wa zayun wannan lissafi ne wanda ake yi wanda aka ce ma aljummalul kabir lissafi ne na wato masu idanya to ana ce mashi hisabul jummalul kabir to asalin lissafin kala biyu ne muna da hisabul jummalul kabir na almasharik mutanen gabas akwai kuma na almagariba mutanen yamma lissafin nasu ya kaskashi biyu an bai wannan ko su mutanen almagariba su ke lissafi da cewa abajada hawaza hataya kalamana sa'afada karasata takhadha zaghasha wannan shine lissafin almagariba ko wani harfi da abin da dauka su a wurin suka ce a ba ja da kaga a daya ba biyu ja uku da hudu ha biyar wa shida za bakwai kafin wazayin to kaga za bakwai ha takwas ginin ta hataya ta tara ya goma to saka ce kala mana ka ita kafin 20 kaga da mun yi goma sai muka dawo 20 ka la lamun 30 ma 40 na 50 صاع فوضى صاد ستين عين سبعين فا ثمانين ضاد تسعين تسعين كو كاكا صاع فوضى سي قاع قارة ستا قاب دلي قاب دلي قارا راء دليو ra'un ɗari biyu ƙarasa sinin ɗari uku ƙarasata ta'un ɗari hudu takhaza ta'un ɗari biyar kha'un ɗari shida zalun ɗari bakwai sai zagasha za'un ɗari takwas ghainun ɗari tara shinun dubu to sai haka yake a wajen almagariba a wajen almasharika kuma su kuma suka ce abajada hawaza hadaya kalamana to inda ka samu banci kenan daga kalamana sai suka ce sa'afasa mekon su wata su ce sa'afada da sadun da dadun su kuma suka ce so, sinun da sadun qarasata su kuma suka ce qarashata shinun da dubu can ga wancan qara ra'un 200 shinun 300 sai suka ce takhaza sunan ayi da baki takhaza to wajen sun ce zaghasha zaghasha wanda sai suka ce dazagha su gare su gainu a dubu to wannan shine sahin magariba da masharika